Sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne akan mitoci 49 da 31 ko kilo hasu 6,170 da kilo hasu 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, kanal turwa, dalol FM, nomad FM da niya. Haka zalika masu sauraron mu a kasar Ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Baya ga haka a ko da yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato gtahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barka ku da yamma Sulaimu Muni barma ne da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku da fatan an wuni lafiya. Bayan labaran duniya za a ji cewa a Najeriya ayyuka sun kankama domin tantance jami'an tsaron dazuzzuka a jihar Gombe inda ake sa ran shigar da matasa a akala 650. Ana tantancewa ne don su ba da kulawa na musamman magandun dazuzzukan mu wanda ɓata gari da yawa idan ka lura cewa a ko ina a Najeriya idan suka saci mutane don neman kuɗin fasajeji suke kai su wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya aina cewa sama da kashi goma daga cikin ɗari na jama'a a ƙasar ghana na fama da matsalar kwakwalwa ina da ɗa mai suna ibrahim da allah ya jarabce shi da rashin lafiya na taɓin hankali wurin da ake ce ma an kafo wanda aka sani normal psychiatric hospital na na government na facility ma wurin bi da kyau amma kan mu bar nan ma kuma shi mu je wurin gaskiya allah kaɗai ya san irin faman da mun ka sha A jamhuriyar Nijar wasu kungiyoyin addinin Islama sun shirya musabakar karatun Alkur'ani mai tsarki a jihar Agades albarkacin watan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'awul a'ma. Muna nan tafa da labarin wasanni. Sannan Abakar Adam Funtuwa zai sanar da mu halin da ake ciki a fagen dambe. To amma dukkan su sai bayan karanto labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ta da fatar an sha ruwa lafiya. Allah ya karɓa ibadunmu baki ɗaya Allahumma amin. Tawagar asusun ba da lamuni ta duniya IMF ta isa ƙasar Kenya don tattaunawa kan sabon shirin lamuni a cewar gwamnati da hukumomin na IMF. Hukumomin ƙasar suna ƙoƙarin tsara wani sabon shiri na lamuni. bayan karewar yarjejeniyar da aka cimma a baya na dala amurka dala biliyan uku da ɗigo shida a watan afrilu kuma bangarorin biyu sun yi wata tattaunawa a nairobi da birnin washington dc an tsara tawagar imf za ta ziyarci kenya daga ranar 24 ga watan fabrairu zuwa 4 ga watan maris ta 2026 don ci gaba da tattaunawa a kan tsarin da zai maye gurbi na wanda zai kare da nufin tallafawa manyan tsare-tsare da kuma yiwuwar bayar da taimakon kuɗi in ji gwamnatin a cikin wani rahoto na eurobond da aka fitar a bainar jama'a a yammacin yau talata tattaunawar dai na nufin tabbatar da cewar duk wani sabon shiri ya dace da ƙudurin kasafin kuɗi da na tallafin arziki na ƙasar kenya tare da tallafawa tattalin arzikin ƙasa da ƙasa in ji gwamnatin a wani sashe na wani bangare na bayar da dala biliyan 2.25 a makon da ya gabata ita kuwa gwamnatin afirka ta kudu na ƙoƙarin kafa wasu dokokin shari'a da za a kafa don tattalin arziki don ƙoƙarin tabbatar da cewar kudaden jama'a sun ɗore a cikin dogon lokaci in ji baitul malin kasar a yau laraba za a bayyana dokokin ne a cikin kasafin kuɗin tsakiya na wa'adi wanda aka saba gabatarwa a watan oktoba ko watan nuwamba kuma za a dogara ne kan ka'idoji maimakon ƙididdiga ma'aikatar ta ce yayin da take tsara kasafin kuɗin na ƙasa na shekara da shekara masu tsara manufofi a afirka ta kudu sun yi ƙoƙarin ƙarfafa ƙwarin gwiwar masu zuba jari a ƙasar a kan babban tallafin arzikin afirka ta hanyar daƙile basussuka da aiwatar da gyare-gyare don bunƙasar ƙarfin tattalin arzikinsu. kasar na kan hanyarta a wannan shekarar na samun rarar kasafin kuɗi na farko a karo na uku a jere wanda hakan ke nufin jimillar kuɗaɗen harajin da gwamnati ke samu zai wuce abin da take kashewa ba na ruwa ba. Shugaban Amurka Donald Trump a takaice ya bayyana batunsa na yiwuwar kai hari kan Iran a jawabinsa na Majalisar Dokokin Ƙasar a jiya Talata. Yana mai cewa ba zai bari mai ɗaukar nauyin ta'addanci a duniya ya mallaki makaman nukiliya ba duk kuwa da cewar ya jibge wata gagarumar rundunar sojoji a yankin gabas ta tsakiya trump bai yi wani abu ba wajen bayyana wa jama'ar amurka dalilin da zai sa ya jagoranci amurka wajen ɗaukar mataki da ya fi ɗaukar hankali kan jamhuriyar musulunci ta Iran tun bayan juyin juyi hali na 1979. Trump ya yi nuni da goyon baya da Tehran ke ba ƙungiyoyin 'yan ta'adda da kisan masu zanga-zanga da makami mai linzami da ƙasar ta yi a matsayin barazana ga yankin da kuma Amurka. gwamnatin Iran da 'yan ta'adda na kisan kai wanda ba su yadda da komai ba sai ta'addanci da kisa da ƙiyayya, in ji shugaba Donald Trump kusan minti casa'in cikin jawabinsa na shekara-shekara ga taron haɗin gwiwar Majalisar Dokoki da ta dattawan ƙasar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Shugaban ƙasar Iran Mas'ud Pezeshkian ya bayyana cewar kasar Iran na ganin damar samun sakamako mai kyau daga zagaye na uku na tattaunawarta da Amurka. A yau laraba da yayin da wata tawaga ta shiga zuwa Geneva domin tattaunawa kan shirin nukiliyar na Tehran. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya faɗa a ranar Litinin cewa manzan Amurka Steve Witkoff da sarkin shugaban Amurka Donald Trump, Jared Kushner, na shirin ganawa da tawagar Iran ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajen ƙasar Abbas Arkaci a janiba a ranar Alhamis. A farkon wannan watan ne ƙasashen biyu suka koma tattaunawar kan shirin nukiliya da aka daɗe ana takaddama a kai a daidai lokacin da Amurka ke ƙara ƙarfafa ƙoƙarin soji a yankin gabas ta tsakiya. gabanin kai har-haren kan jamhuriyar musulunci ta Iran. Iran dai ta yi barazanar kai hari kan sansanonin Amurka da ke yankin idan aka kai mata wani hari. Trump a ranar 19 ga watan Fabrairu ya ce yana ba Tehran kusan kwanaki goma zuwa goma sha biyar don cimma yarjejeniya. Papa Roma Leo zai ziyarci kasashe hudu a faɗin nahiyar Afirka daga ranar 13 zuwa 23 ga watan Afrilu. Fadar Vatican ta sanar da haka a yau Laraba, inda Papa Roma ya yi ziyararsa ta farko zuwa ketare a shekarar 2026 zuwa nahiyar da cocin Katolika ke ci gaba da bunƙasa. Papa Roma zai kuma kai ziyarar kwana guda a ranar 28 ga watan Maris a birnin Monaco karamar hukumar da ke gabar tekun Faransa kuma zai ziyarci Spain daga ranakun sha shida zuwa sha biyu ga watan Yuni a cewar fadar ta Vatican. Kasashen daida zai ziyarta a Afirka sun hada da Algeria, Angola, Equatorial Guinea da kuma Kamaru. Ana sa ran zai jawo ɗimbin jama'a ya buƙaci shugabannin kasashen duniya da su goyi bayan ci gaba a nahiyar. da kuma bayyanar da ƙoƙarin da ake yi a tattaunawar Katolika da Musulmai. Leo wanda aka zaɓa a watan Mayu domin ya maye gurbin marigayi Papa Roma Francis a matsayin shugaban cocin mai mutane sama da biliyan ɗaya da ɗigo hudu. A yayin da wannan shine balaguransa na farko zuwa ƙetare a yanzu, inda ya ziyarci Turkiyya da Lebanon a watan Nuwamba da watan Disamba da suka gabata. labarun duniya aka saurara daga nan gta hausa amurka ke magana yanzu kuma sai taskar rahotanni a wani yunkurin karfafa tsaro a dazuzzukan najeriya hukumomin kasar sun kaddamar da ayyukan tantance matasan da suka cancanci shiga aikin tsaro akalla matasa 650 ne ake sa ran baiwa irin wannan aiki a jihar gombe inda tuni abubuwa suka kankama a sansanin 'yan sanda na mopol da ke karamar hukumar kwami kamar yadda za a ji a wannan rahoto da wakilin gta amurka ke magana aliyu jerenji ya aiko mana daga gombe mai ba wa gwamna shawara a kan harkokin tsaro na jihar gombe abubakar aminu musa ne ya bayyana hakan yayin da yake zantawa da manema labarai a sansanin 'yan sanda na mopol da ke kwami a jihar gombe inda ake gudanar da tantance masu neman aikin ya bayyana cewa shirin yana karkashin kulawar ofishin mai bawa shugaban kasa shawara a harkar tsaro ne wanda malam nuhu ribadu ke jagoranta yana mai cewa jihar gombe ita ce jiha ta biyar a kasar nan da za ta amfana da shirin daukar wannan ma'aikata aminu musa ya danganta fara tantancewar da jajircewar gwamnan jihar gombe inuwa haya wanda ya taka rawar gani wurin ganin an haɗa jihar a cikin wannan shiri ana tantancewa ne don su ba da kulawa na musamman magandun dajujjukan mu wanda bata gari da yawa idan ka lura cewa a ko ina a najeriya idan suka saci mutane don neman kuɗin fansa jeji suke kai su sani idan suka kai su jeji su boye su mutane da yawa ba su cika ma'amala da jezuna ba sa'an nan kuma ba a koma noma a jejin sosai inda suke kai su kan duwatsu ne da ramummuka suke boyewa ta ne mr president ya ga dacewa da a ɗau mutane waɗanda za su ba ma waɗannan yankuna kariya da yake tsokaci tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai ritaya ibrahim baffa wanda shine darakta janar na gostek tare da yusuf musa dan bayo sun yaba wa gwamnatin tarayya bisa kaddamar da shirin domin magance matsalolin tsaro da za su suka a kasar nan sun kara da cewa waɗanda za su yi nasara za su samu horo na tsawon watanni biyu a jihar oshun domin fara wannan aiki jama'an su kuma gode wa gwamnan bisa goyon bayan da ya bayar suna mai cewa shirin zai kara inganta tsaro tare da samar da ayyukan yi ga matasan jihar gombe fiskan barazana wanda mutane masu yanyami sun zo sun yanyame ƙauyuka suna kidnapping suna ɓoye mutane a cikin dajuka wannan abun ya sa mai girma gwamna ya duba gombe state ita ce take tsakiyar wannan jihohi guda shida tantancewa da tantancewa ne mai kyau don saboda muna neman masu jini a jika wadda za su yi wa jiha aiki wannan kuma program na forest guard program ne na federal government wadda ana so a tabbatar da dukkan gandun dazuzzukanmu a protecting ɗinsa. Wasu daga cikin masu neman aikin da aka tattauna da su ciki har da Mahamuda Suleiman Kuri da karamar hukumar Yamal Tudeba da Jaspin Galadima Audi da karamar hukumar Kaltungo sun bayyana shirin a matsayin wani muhimmin mataki na daƙile matsalolin tsaro a yankunan dazuzzuka. Majiyar mu ta rawaito cewa zuwa lokacin hada wannan rahoto an riga an tantance masu neman aiki daga kananan hukumomi biyar cikin goma sha daya na jihar Gombe. Aliyu bala Balagirangi a Gombe, Najeriya. Wani rahoton Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ko OMS ya yi nuni da cewa kashi goma sha uku daga cikin ɗari na al'umma a Ghana na fama da matsalar ƙwaƙwalwa. Cikin mutane fiye da miliyan uku da ke fama da wannan matsala akwai waɗanda abin ke da sassauci, yayin da na wasu kuma abin ke da tsanani. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Hamza Adams ya aiko mana ƙarin bayani daga Kumasi. Dr. Jason Dakun mataimakiyar shugabar hukumar kula da masu fama da matsala ta kwakwalwa ita ce ta bayyana hakan yayin wani taron karfafa muhimmancin kula da lafiyar masu tabin hankali a kasar Ghana inda take cewa statistics are that about 13% of Ghanaians do have some mental health challenges. Kididdiga ta nuna cewa kusan kashi goma sha uku a cikin ɗari na al'umman ƙasar Ghana suna da wasu ƙalubalen lafiyar kwakwalwa kuma daga cikin kashi uku cikin ɗari suna da kalubalen tabin hankali masu tsananin gaske. Wani bincike kuma ya nuna cewa wasu daga cikin masu fama da tabin hankali a ƙasar Ghana ana cin zarafin su kamar yi musu fyaɗe ko kashe su domin amfani da sassan jikinsu kazalika wasu kuma ana yi musu dukan tsiya ne yayin da ake musu jinya. A baya-bayan nan sai da wani wani saurayi mai sana'ar gasa biredi ya yi lalata da wata yarinya mai shekara goma sha shida da haihuwa a duniya da ke fama da matsalar tabin hankali a cikin ban ɗaki kamar yadda shaidan gani da ido da ta bukaci da a sa yi sunanta ta yi bayani. Na yi sallama sai na ji shiru to sai na ƙarasa sabida na dade ina jira na shiga cikin ban ɗakin bayan saurayin ya fito sai na tarar da mabina mai tabin hankali tsilara ba ta magana na tambayi saurayin a inda ya tabbatar mini da cewa ya sadu da ita mabinan amma yana roƙo kana da na rufa masa asiri. Malam Abdul Nasir by chance mai fafutukan kare hakokin bil'adama musamman waɗanda ake tuhuma da maita tare da masu fama da matsalar tabin hankali ya yi kira ga gwamnati da ta yi ƙoƙarin samar da asibitoci a sassan faɗin ƙasar sabida ana musgunawa masu tabin hankali a ƙasar musamman waɗanda ma ake zarga da maita. Kamalin in aka kama su irin dukan da ake musu nan shekaga ga mai shi ya ce so irin waɗannan mutanen nan da ina kai ma gwamnatin kara ya yi ƙoƙari kamar irin wani abu haka ya faru ya bar hukuma ta yi aiki kiwon lafiyar mutane so shi so shi abin da zamu ce ma gwamnati ne yi kokari ya samu train people ko irin abu haka ya faru malam hamza kaka manta kamar wani lokaci ma sai da muka je muka dauki wani wurin da aka yi mai da muka zo aka je da shi hospital sai ce no ina da mental da aka bashi maganin nan zuwa wata uku ya samu lafiya shi kuwa malam Muhammad Bashir da ɗansa ke fama da matsalar tabin hankali ya ce suna shan wahala sosai kafin su kai asibitin Ankaful da ke jihar tsakiya daga Kumasi Ghana saboda nisar asibitin kuma yanayin asibitin ma ba ya da kyau ina da ɗa mai suna Ibrahim da Allah ya jarabce shi da rashin lafiya na tabin hankali wurin da ake ce ma Ankafo wanda aka sani normal psychiatric hospital na na government na facility ma wurin bi da kyau amma kan mu bar nan ma kuma shi mu je wurin gaskiya Allah kaɗai ya san irin faman da mun ka sha wallahi su matallahi ba sauki ba ne gwamnati dai ta jaddada matakanta domin shawo kan wannan matsala inda take cewa za ta fara da kula da shirin kula da masu fama da matsalar tabin hankali a faɗin ƙasar ya kasance an samu likitocin su na musamman a kowace asibiti hakan zai taimaka sosai a cewar ta hali yanzu dai ya gane na da asibitocin masu fama da tabin hankali guda uku da sun ka hada da Pantine Psychiatric Hospital Hospital, Accra Psychiatric Hospital tare da Ankafu Psychiatric Hospital, Hamza Adam, Amurka ke magana daga Kumasi, Ghana. Wasu ƙungiyoyin addinin Islama mambobin kasan sun shirya musabakar alkur'ani mai tsarki a jihar Agades domin yara ƙanana a albarkacin watan Ramadan. Wannan wani yunƙuri ne da ke hangen kwaɗaitar da yara fa'idar neman ilimin addinin Islama tun suna ƙanana. wakilin amurka ke magana a jihar agadis ashiru alhaji mutari na dauke da rahoto a kai bismillahirrahmanirrahim abasa wa tawalla an a Ɗalibai kusan 200 ne da suka fito daga makarantu 16 na cikin agadas suka halarci musabakar ta bana mai ɗauke da taken haɗin kai don gina ƙasa wadda haɗin gwiwar ƙungiyoyi na addinin musulunci na ƙasa reshen jihar agadas mai suna kazin suka shirya tare da gudunmuwar rediyo alternative alhassan agali shine shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin addinin musulunci reshen jihar agadas to alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat muna godiya da wagarana da Allah ba mu iko Ka san ko komi iko ne jawabinmu na farko bisa taimakinmu dama mun ce cohesion social al'umma a zo a tayi a daidaita sahu a tayi tare ne a shekaran jiya mun yi tanatarwa muka ce kalimatu tauhid ita ce wa ta ce mu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu al'umma ta garin agada su gaba daya a zo a tayi tare madarisul qur'aniya waɗanda suka zo halarta waɗanda suka halarto na na ji makaranta guda goma sha shida ne a mataki daban-daban ne na karatun alkur'ani musabakar za ta kasance kamar yadda shugaban alkalai mala abubakar abdulmajid ya bayyana fauji na farko shine alkur'ani kyami qur'ani gaba daya wanda darajar da ake so gaba daya a cikin shi shine daraja hamsin wanda aka raba tsakanin hadda yaro da ta shi da tambayoyin da za a mishi kenan muna da mutum goma sha hudu a cikin makarantu goma sha shidda sai kin da yake na biyu shine fauji na rabin alkur'ani akwai mutum goma sha bakwai sai fauji na uku shine rubin alkur'ani su kuma akwai mutum goma sha tara cikin wannan sai fauji na hudu shine fauji na hizi biyar su akwai mutum hamsin da bakwai sai fauji na karshe shine juzu amma eh, hizi biyu su kuma akwai mutum 69 a irin wannan lokaci da hankalin malaman da iyayen yara ya karkata wajen yaransu ko ganin za su taka rawa a cikin gasar malam suleiman batate wakilin makarantun alkur'ani na jihar agadas jan kunne ya yi wa malaman makarantun da iyayen yara ba kowane karamin kuskure ba za a tsaye da yaro a kan shi to wannan mun sha ganin shi a masabakoki sai shugabannin makarantun ne sai su kiraye mu su ce ah yaron mu mun saurari karatun shi a rediyo kai tsaye ba mu ji inda aka tsaye da shi ba amma kuma bai shigo cikin mutum uku na farko ba eh. eh sai su ce ya aka yi har ma wani sai ya turo mana odiyo na karatun yaron ya ce ai yaron nan babu inda aka da shi mm. to saboda uwaye da malaman makarantun ne su sani da cewa akwai kusakurai da yaro yake faduwa a cikinsu a kai tsaye bisa antan ba ba sai an tsaye da yaro ba a kai mm. amma su masu masu kula shinatu ta hakim suna hudda wannan kusakuran ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar yau ma ya fi ruhin maru'umin to a gaida ashiru alhaji mutari Kada a shafa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. bari mu leka bangaren zarcin yan wasan kwallon kafa musamman a nahiyar kasashen turai farawa da kungiyar kwallon kafa ta arsenal inda kungiyar kwallon kafa ta arsenal din take yunkurin ganin cewa ta dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta baya kusi dan kasar ecuador mai shekaru 24 da haihuwa mai suna pero dan kafe nan kuma kungiyar kwallon kafa ta barcelona ne ta sha gaban dukkan wasu kungiyoyi da suke zawancin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta bournemouth dan kasar argentina Marcus Smith mai shekaru 28 da haihuwa yayin da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kuwa ta juya da hankalinta kan zarocin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Napoli dan kasar Scotland Scott McTominay mai shekaru 29 da haihuwa wadda ta sai da shi wa kungiyar kwallon kafa ta Monaco a can Italy yayin da kungiyar ta ke yunkurin dawo da shi kusan takaddamar da ake tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da Barcelona kan dan wasan ta Rashford mai zaman aro kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ya yi kusan kawo karshe bayan da dan wasan ya zaɓi ci gaba da zama kungiyar kwallon kafa ta Barcelona maimakon koma sa Manchester United. Manchester United dai ta buƙaci kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta biya fam miliyan 26 don ganin cewa ta mallaki dan wasa. sai dai kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta buƙaci kungiyar ta manchester united ta rage kuɗin idan muka lega kungiyar kwallon kafa ta liverpool kuwa tare da kwatar manchester united hada da kungiyar kwallon kafa ta tottenham suna sanya ido kan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig dan kasar abir kos yan diamonde sai dai ana ganin cewa cinikin dan wasan zai fuskanci tangarda sakamakon rashin sanin tabbacin wakilin dan wasan mai shekaru 19 da haihuwa a yayin da kungiyar kwallon kafa ta manchester united da chelsea suke zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund kungiyar ta buƙaci zunzurutun kuɗin da ya kai mafan miliyan saba'in ga dukkanin kungiyoyin da suke son dan wasan mai shekaru 25 da haihuwa mai suna chris mata daga nan kuma za mu dawo kungiyar kwallon kafa ta manchester city ne da kuma kungiyar kwallon kafa ta liverpool inda dukkaninsu suka buƙaci zawarcin ɗan wasan baya na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus mai shekaru 26 da haihuwa sai dai ɗan wasan dan ƙasar Italy Andrew Dambiaso har yanzu bai ce komai game da batun komawarsa wata ƙungiya da kungiyar ta saba Bala Yuro GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya wannan ya kamu lokacin da abakar adam funtuwa zai yi mana bitar mahimman abubuwan da suka wakana a fagagen damben najeriya hakan take masu mu barkamu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya kuma muna cikin fagen nan ne na wasa mai kama da fada a yayin da ake ci gaba da gudanar da azumin watan ramadana yan dambe na gida suna sake sabon shiri da kuma wato gudanar da ibada kamar yadda aka saba a wannan karan na kama dogon dogo daga bangaren gurmada da ya takar sarkin dambe amma abin bai nasara ba to sai dai fa ya ci basu suka daga wajen arewatawa kafin a tafi hutun wannan azumi ina zan ta da shi ya azumin take kayawa sannan kuma wani tanadi yake yi ya shirya wato ba da fansa ga tattaunawa ta tsakanin na da dogon dogo mai takwasara daga bangaren gurma da dogon dogo ya azumin watan Ramadan ke kayawa a daidai wani lokacin. To, ba mu cewa sai godiya, ba godiya ga Ubangijinmu. da nuna mana wannan lokacin lafiya. Dogon dogo akan ce 'yan damba da yawa sun tafi da bashi wasu kuma bashin ne ke kansu kai da wanne ne ya azumi same ka? A ni ba ta da ni ba ba ba ni bashi na ta da amma na so na ba wasu bashi na wuce. san da yawa ana cewa wai wasu 'yan gurma na cewa kun tafi gida ne akwai wani shiri da za ku yi da za ku fito da shi kamar yadda dogon bago zai ne faɗa ban san a naka bangaren ba kai ma da shirin koko ne a'a wancan zancen shi ne kawai a to a duk dan nan da ba shiri jaki ne ko a dole duk wannan nan ba da yake duniya dole sai yana da shiri hmm. kuma shiri shi gaskiya ne na'am musamman ma ga sana'ar da muke na'am eh, insha Allah mun je gida za mu yi ibada kuma insha Allah za mu dawo da shirin mu dogon dogo ya azumi yake kayawa a duniya saboda ka kasance mutum da baka kwana ɗaya biyu sai an buge ka to yanzu ka zauna a gida baka dukan kowa ba mai dukan ka ya kike jin jikin ka ya kike jin jikin ka a to ai ko ba na dukan kowa ba a duka na ai na yin training a gidan ma na'am an yi ko a gida na zo ba wai kawai yanzu gida yanzu zauna kawai ne kwance wai ba na training ko wani abu wanda jikina zai motsa hmm. ina da yana ɗan rinka jogin din jikina yana ɗan motsa anytime saboda tsaro gaskiya ne eh. batun ka ji cewa kana sha'awa ko kana kana murmurin cewa ka ji kaza akwai inda mun ke cewa wai sai su ji cewa ki sun saba su ci, sai su ji jikin su ba daɗi saboda ba su buga wasa ba yayi maka kana jin irin wannan a yanda ake gudanar da watan azumi ka ji cewa kana sha'awar wasa kana murmurin wasa kai eh ko ai duk abin da kake saba da shi dole ka dai kwanaki ba ka yi shi dole ka yi murmurin shi hmm. wannan wannan duk wanda ka jiya wa da wannan wannan gaskiya ne dole in kana wasa dole wani lokaci in da ka ɗan kwana biyu ko ka je gida ne dole za ka ji jikinka kana sha'awar kai da ka ringa yin wannan wasan. Hmm. dogon dogo yanzu a ce ka ji an ce akwai wanda suke neman dogon dogon ruwa a jallo za su wato da ya fito ko su ko shi ne a cikin bangaren jamus da kudu suwa kake ganin zaka fi kawo a zuciyarka sun fi kana ganin cewa sun fi neman dogon dogo yanzu ruwa a jallo. a ba ai ba sai na faɗa ba in na faɗa wannan na yi ganin kenan amma ai duniya ma ta san wayanda ke nema na yanzu a duniya dai a duniyar dan ba duniya ma ta san masu nema na a jamus kuma jamus suka fi neman ka yanzu aka sosai ma me me dalili kake gani saboda suna yi mabanna to ana ganin cewa yanzu lissafi dama tsakanin alasan da da mai gidanka wato mai takwasara abu ne wanda ana ganin cewa dai mai takwasar ya haƙuri kana ganin wannan abin da kai wa alasan ya isa ya wato ya wanke zukatan gurmaɗa a duniyar dambe sosai ma sosai sosai a cikin wannan kashe-kashe da kai wa wato alasan wani ne ya fi birge ka wanda ya fi baka sha'awa a ganin cewa wato ba ɗaya bane kisan ba biyu bane ba kuma ai ba fa kisan da malamai na ji daɗin ta irin wadda aka yi ta ajin dogo me yasa ta ma daɗi saboda ai kaga gaban mai gidana ne kuma shi ya buge kaga shi kuma biki shi ne za a yi kaga ai dole ya ji daɗi shi ma akan abin da na yi din kuma ni ma na farin ciki sosai akan abin nan To dogo wani albishir gare ka ga masoya musamman gurin mada da kuma su albishir ga su abokan yaƙi idan aka dawo hutun sallah. To abin da zan ce ga masoyanmu na faɗin duniya ina ma kowa fata alkhairi ina gaida kowa da kowa manyan mu na gurma da kudu jamus ina gaida kowa da kowa ina ma kowa fata alkhairi Allah ya sa idan muka shigo wannan watan lafiya Allah ya bada muna karshen shi lafiya to albishir ga abokan yaƙi fa To abokan yaƙi kuma kowa ya shirya ba, da an dawo da sallah ba, kowa ya kowa ya tara kwalan shi lokaci zai kawo. To muna godiya dogon dogo da fatan za ka sha ruwa lafiya. To abun amu da mutuwa ina godiya sosai. Dogon dogon da kwasa kenan daga bangaren gurin mada ya ce fa ai shi ko an farki an ji ana neman shi ya san cewa arewata ne domin ya musu banna kuma kamar yadda aka ji ya ce wai fa ya dauko fansan mai gidan shi ko iya nan aka tsaya. Kisa uku babu ko daya sannan yana ganin cewa gurin mada ya kamata wato ku farin ciki da iya da abin da ya yi. za mu tsaya nan a cikin shirin sai kuma a shiri na gaba za ku ji za mu kawo muku hira da wani ɗan damban majiyar da take kayawa da kuma tanadi-tanadin su abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja najeriya an gaishe da shagon amurka ke magana masu sauraro da haka wannan shiri ke kammala sai gobe da safe idan allah ya kai mu karfe 6 agogon najeriya nijar da kamaru wato karfe 5 agogon gmt da ghana za a ji abokan aiki dauke da wani sabon shirin yanzu madadin da ma dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu daga nan gta hausa amurka ke magana ni sule mummuni barma ke cewa salamu alaikum